وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan marice na litinin sha ɗaya ga watan zulka'ada a shekara ta 1447 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a wannan darasi namu mai albarka na karatun al'aqidatu ɗahawiyya ta imam abu ja'far ɗahawi daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacira a birnin kano yau insha Allah za mu darasi na ashirin da shida makon da ya wuce mun cike da ƙarshen matashiya ta saba'in da hudu faɗin imam ɗahawi فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية ذاك ذا متاش متاشيات سبعين دبير إمام الطهاوي منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية ومن البرية منعوت شيء ألا أبن صفا تاواني بنعوت الفردانية da kamannin nan na ɗayantaka ma'ana duk abin da yake kama ce ta Allah ko a aiki ko a zaki, to wannan ta sace shi kadai ya kadaita da ita subhanahu wata'ala shine ma'anar man'utun nu'util fardaniya. abin kamantawa ne da kamannin ɗayantaka laisa fi ma'anahu ahadun min Bariya. ba wani daga cikin halitta da yake da irin wannan kamar idan aka ce Allah yana da ilimi to babu mai irin wannan ilimin ko annabawa ko mala'iku an gane ko ina masu cewa annabawa sun san gaibu ko waliyai sun san gaibu sun daidaita Allah anan da ba da bayansa a cikin ilimi to shi ku Allah duk abin da yake nasa ne shi kadai ne ba kama da shi ba mai tarayya da shi Allah makaɗaici ne cikin rayuwa, makaɗaici ne cikin ilimi, makaɗaici ne cikin halitta, makaɗaici ne cikin azurtawa, makaɗaici ne cikin kashewa, cikin rayawa, cikin dukkan wani abu da yake nasa makaɗaici ne shi, subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya kama da shi. Bisa ga ƙa'idar laisa ka mislihi shay'un, ba wanda yake kama da Allah. shi yasa a aqidar ahlus sunna wal jamaa aqidar da annabi ya gina sahabbansa akai babu wanda yake kama da Allah ko tarayya da Allah cikin abin da yake na Allah idan an ce Allah yana da abu to ba mai wannan abin kowaye la nabiyyun mursal wala malakun muqarrab wala abdun salih ina fata an gane wannan shine aqidar musulunci shine shakka zan yace sifatul wahdaniyya man'utun ai mausufun kalmar man'ut ana nufin mausuf domin annatu bi ma'ana as-sifa Allah abin kamantawa ne abin sifantawa ne bi sifatil kamali da dukkan sifofin cika wa nu'utul jalali da kamanni na buwaya allati la yushbihuhu fiha ahadun min khalqihi wanda ba wani ɗaya daga cikin halittarsa da yake kama da shi a cikinta bal bari dai asma'uhu wa sifatuhu sunayen Allah da sifofinsa khassatun bihi keɓantattu ne gare shi an gane ko mun riga mun yi bayani a baya kan cewa ana iya samun kamanceceniya ta lafazi amma haƙiƙanin ma'ana ba a kama da Allah za a iya samun wani Allah ya kira shi da wani suna daga cikin rahimu bil mu'minina raufun rahimun wannan annabi kenan a cikin laqad ja'akum sannan sai yace kuma thumma taba alaihim innahu bihim raufun rahimu yana وانشفوا السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم cikin suratul الحج ya ce shi ra'ufu rahimu ne kuma ya ce annabi ma ra'ufu rahimu ne a suna ne kadai aka samu kamance shi ne amma banda me a ma'ana an gane ko kamar yadda zaka iya samun wancan sunansa tanko wancan ma sunansa tanko amma kana ganin su zaka ga ba abin da ya hada su ila wancan tankon ba indiye ne ba wancan kuma tankon bahaushe ne ko ba haka ba kaga ina magamin kifi da kaska babu sunan ne kadai ya hada amma hakikanin masu sunan daban launin fata ta raba addini ya raba yare ya raba gari ya raba amma an samu suna iri daya to a sunan ne kadai wannan na gaya mana a misalin yan adam ma kenan walillahi almasalul a'la to ballantana kuma Allah daka idan Allah ya ce shi ne kaza ko da ka ji wani yana da irin wannan sunan ya tabbata da nassi to karka ɗauka ma'anar tasa sunan ɗaya ce da ma'anar na Allah kamar sunan al'ala Allah ya ce da annabi Musa kulna la takhaf innaka antal a'la kaga anan a'la annabi Musa ake nufi kuma yace wa kansa sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la to uluwi na Musa daban da uluwi na Allah domin hakikanin zatin daban-daban na haka ma'anar ba za ta zamo iri ɗaya ba kamar yadda ya ce wa kansa sami'u basiru laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir haka yace duk ƴan adam kuma yayi su sami'an basira inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira ana nufin kamar Allah yawa wannan shine kaida da haka ubangiji wani utul jalali ya kamantu da kamanni na buwaya allati la yushbihuhu fiha ahadun min khalqihi wanda ba wani daga cikin halittarsa da yake kama da shi a cikin su bal bari dai asma'uhu sunayensa wa sifatuhu da sifofinsa khassatun bihi keɓantattu ne da shi wala siqata bihi wala wala'iqatun bihi kuma sun dace da shi wa sifatul makhluqina su kuma sifofin bayi ababan halitta wa asma'ul makhluqina kuma sunayen bayi ababan halitta khassatun bihim su ma sun kebanta ne da su duk suna na mutum ya dace da shi ne an gane ko idan sunan yana da wata ma'ana kila ma'anar ta dace da shi ne shi ku Allah duk sunansa yana da ma'ana kuma ma'anar ta dace da shi amma mu akan samu akasi a sunayen mutane wani lokaci za ka ga suna ya yi mai sunan yayi yamma kwata-kwata ba alaƙa to idan ka ga irin wannan tsokana ake nufi ba a ce kamar mutum gwada a ce masa malam dogo ai kaga ba a ce kamar mutum mai kyauta a marowaci amma a ce da shi mai kyauta ko kila ma sunansa kyauta amma nan matsolo ne marowaci ne kaga wannan tsokana ce to shi ku Allah duk inda ka ji sunansa sunan yana da ma'ana sannan ma'anar ta dace da Allah kuma mai kyau ce sabanin sunan bayi wani zaka ga sunan ba ma mai ma'ana bane wani sunan ma'anar kuma ba ta da kyau wani sunan akwai ma'anar kuma ma'anar tana da kyau amma kwata-kwata mai sunan bai da wannan ma'anar to Allah ba haka bane ina fata mun fahimta wala'iqatun bihim haka sunayen bayi su ma sunayen sun dace da su ne wa biha gaskiya da daidai za ta fito maka a fili ka gane ta dalla dalla wa tabra'u min tariqatil muattila kuma da wannan ne zaka kubuta daga tafarkin masu korewa Allah sunayensa ko sifofinsa ko su tabbatar da lafazin su kore ma'anar ko su hada da lafazin da ma'anar duk su kore na fata an gane wa min tariqil mushabbiha kuma da wannan ne zaka kubuta daga hanyar masu kamanta Allah da bayi su sun tabbatar masa da sunan da sifar amma kuma sai suka kamanta shi da bayi a'a Allah yana da suna yana da sifofi duk wanda ya tabbatarwa da kansa a tabbatar masa amma kar a hada shi da kowa kar a kamanta shi da kowa wannan shine hanya ta sahabbai wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina su akai matashiya ta 76 imamu dahawi yace wa ta'ala anil hududi wal ghayati kuma Allah ya ɗaukaka ya fi ƙarfin ya buwaya anil hududi ga iyakoki walgayaci, da makurori an gane ko wanda kalmar gaya tana zuwa da ma'anar hikima tana zuwa da ma'anar haja za mu ji a gaba akwai daga cikin ma'anar wacce za a tabbatarwa da Allah akwai wacce kuma ba ta dace da Allah ba to za mu ji da haka dai Allah ya fi ƙarfin iyakance shi kuma ya fi ƙarfin maƙura wannan a fasara hausa kenan wal arkan kuma Allah ya fi ƙarfin a jingina masa abin nan arkan gabbai wal an gane ko a'aba da arkan din kusan abu ɗaya ne sai dai galibi arkan gabban da ɗan adam yake tsayuwa a kansu kamar ƙafa ita ce rukuni amma a'aba Gabban jikin ɗan adam wanda ba da su yake dogaro ba kamar kunne udu ne kamar hanci udu ne an gane ko kamar ido udu ne amma ƙafa rukuni ce ginshiki ce wanda sai da ita mutum zai tsaya kamar duk wata gaba da bahaushe shi ce da ita makarfafa to a larabci ita ce rukuni ginshiki an gane ko to shine imamu ya ce Allah ya fi ƙarfin. a jingina masa rukunai ma'ana makarfafai wal a'dha kuma yafi karfin a jingina masa gabbai wal adawat kuma yafi karfin a jingina masa kayan aiki me yake nufi da kayan aiki anan akwai gabban da Allah ya wakilta su da wasu ayyuka to su kayan aikin su ne gabban su suke gudanar da wannan aikin kamar misali ido kayan aiki ne wani aiki yake yi gani kunne abin aiki ne wani aiki yake yi ji hanci abin aiki ne wani aiki yake yi sansani ko ya shaƙi ƙanshi ko ya shaƙi ne wari harshe kayan aiki ne wani aiki ake da shi ɗanɗano to waɗannan gaban da ake wasu ayyuka da su kusan za ka ga duk kalmomin abu ɗaya ne da al'arkanu da al'aba'u da al'adawatu duk kusan ma'anar ɗaya ce abin da yake nufi duk cikin waɗannan abubuwan da ɗan adam ke da su ba ka jingina wa Allah daidai da a suna sai abin da ya jingina wa kansa ɗan adam yana da kunne ba ka cewa Allah yana da kunne sai in shi ya jingina wa kansa Allah yana da ido dan adam yana da ido ba za ka korewa Allah ido ba dan ya tabbatarwa da kansa amma ba za ka kamanta shi da na mutum ba domin ba shi da kama a cikin bayinsa to da ka anan imamu dahawi kamar yayi diban karan mahaukaciya ne ya tarkata komai ya ce ba za a jingina wa Allah ba amma fa ba yana nufin har wanda Allah ya jingina wa kansa ba shi yasa zamu ji Sheikh Fauzan zai ƙara bayani yace wannan maganganun da Imam Tahawi ya faɗa haka ne amma akwai ƙarin bayani sai ce haza fihi ijmalun wannan magana da imamu ɗahawi ya faɗa akwai dunkule zance a cikin ta in kana yuridul hududal makhluqa idan yana nufin iyakoki ababan halitta an gane ko fallahu munazzahun anil hududi to Allah abin tsarkakewa ne hululi na darasin baya a tafsirin suratul ma'ida ce da annabi Ibrahim ya ga rana ya ga wata ya ga tauraro shi ba rana da watan ya gani ba Allah ya gani a cikin to kaga wannan aqidar hululi ce ma'ana Allah ya bayyana a cikin me rana rana ko bai wasa ce ya bayyana a cikin wata wata ko bawan Allah ne ya bayyana a cikin tauraro tauraro ko me bawan Allah ne wannan ita ce aƙidar hululi Allah ya shiga jikin bayi wanda ko shakka babu sufaye akwai masu wannan aqida a cikin su ibn al-arabi al-hatimi al dai ya ce lokacin da annabi Musa suke tattauna lokacin kai da Fir'auna yace ana rabbu a'la ni ne ubangiji yace Allah ne ya shiga jikinsa yace domin ba yadda za a yi mutum kowaye shi yayin da awar allantaka face sai Allah ya shiga jikinsa domin ai ba kowa sai Allah la ilaha illa ana ba kowa sai ni daka annabi Musa ne bai gane ba saboda shi Musa ilimin zahiri ne da shi shi kuma fir'auna yana da ilimin baɗi ne, to Allah ya raba mu da shi ilimin da ya da fir'auna ke da irin sa kuma ake kwaikwayon sa to alatir da wannan ilimi ina fatan fahimci wannan duk ɗan dariƙar da ya musu wannan ko jahili ko yana ha'intar mutane idan kuma ya ce ƙarya ne to a kawo littattafan da muka faɗa a buɗe a karanta a gani mun yadda in babu abin ƙarya muka yi a rataye mu in dai ƙarya muka yi wa shehu ibrahim wannan maganar bai faɗe ta ba to daga nan zuwa kotun lantsandan a kai mu kuma mun yadda a rataye mu na fata an gane wannan ba aƙidar musulunci ba ce daga nan ne aka samo haƙiƙa na kowa Allah ne shi yasa duk wani ɗan ɗariƙa da zai zo ya ce maka wai aƙidar kowa Allah ne ba a ɗariƙa take ba ɗayan biyu ne ko bai sani ba ko yana ɓoyewa wallahi ko bai sani ba ko yana koyewa shi yasa muna faɗa muna nanatawa mu mu muka je muka ce zamu yi muƙabala da dan anti su malam Anas har garin su dan anti suka je aka hana shi ya zauna muƙabala saboda za a ji kunya shi kuma ya fito a Kibla FM yace duk wani ɗan ɗariƙar da yake cewa abin da suke faɗa ƙarya ne babu a ɗariƙa ya fito in yayi kasada ya zo su gwabza. Amma har yanzu sun kasa. sai dai a rika cewa babu wallahi shehu bai faɗa ba kai ka bai faɗa ba mu a littafin sa muka gani ɗayan bi ne ko ka ce littafin ba nasa ba ne ƙarya ne sai mu ce to wanda ya rubuta littafin Allah ya tsine ma albarka daga dai mu ba mu tsine wa shehu ba ko kuma kace ka yadda littafin na shehu ne babu sai mu zo mu nuna maka wajen ko kuma ka ce ƙarya ne shiga masa akai sai mu ce to kawo mana ɗan asalin da babu ne abin fada a ciki inda babu ƙasa ake ko kokawa mai daukar littafi ne an rubuta an kai kasuwa mun siya da aka kama kara kun yi sake ɗan zaki ya girma da kun sani da ba ku kai littattafan kasuwa ba amma ku kai littattafan ku kasuwa mu siya ku je ku ci dabge da kuɗin mu kuma mu ku hana mu karanta littafi wallahi ba ku isa ba wallahi ba ku isa ba to da ka dai wannan shine aqidar hululi Allah ya shiga jikin bawa to wannan aqidar babu ita a musulunci Allah baya shiga cikin halittarsa kuma abin da zai baka mamaki za su ce Allah baya sama an ce sama halitta ce baya ƙasa ƙasa halitta ce baya gabas gabas halitta ce baya yamma yamma halitta ce to kuma sun ce yana cikin wata shi wata menene yana cikin rana ita ranar mece ce yana cikin tauraro shi tauraron menene kowa ma Allah a'a to ina bayi haka wajen su babu bawa kowa ma Allah ne wani malami fa a garin nan wai dan ya tabbatar da wannan magana ta cewa kowa Allah yace to ba kwa gani idan an je Saudi Arabia duk ba zagaye junan mu muke mune juna sajjada ba ai mun koma asali kowa ya zama shi Allah wannan shine sa wai kewaye Ka'aba da ake yi zaka ga kai ka kallo ta ta ni na kallo ta ta nan ya kallo ta ta wai dan ai junan mu muke kallo muke wasu jada yanzu mun koma asali kowa ya zama Allah duk kai mu muke bautawa Allah ya kiyaye to da ka yace wa in kana yuridu bil hudud idan abin da imamun Dahawi ya fada inji Sheikh Fauzan da ya ce ta'ala anil hududi Allah ya fi ƙarfin iyakoki ya ce to idan abin da yake nufi da iyakoki al hududu ghairul makhluqa yana nufin iyakokin da ba halittattu ba wahiya jihatul ulwi shine a ce sama sama ba halitta bace to amma me ake nufi da sama ba halitta bace duk abin da ya daga sunansa sama ba wai ita ginin saman ba ina fata an gane duk abin da ya wuce kanka sunansa me sama ko da kan iska ce to Allah subhanahu wata'ala yana jihatul ulwi madaukaki ne ya daukaka ba ana nufin yana cikin sama ba ya daukaka domin Allah ya fi karfin ka ce yana ina ƙasa ƙasa ƙasƙanci ce sama kuma ba ɗaukaka ce to Allah maɗaukaki ne ba ana nufin yana cikin sama ba yana ɗaukaka maɗaukaki ne to idan abin da imamu hau yake nufi sama ta halitta ma'ana sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku to wannan kam Allah baya cikinsu shi Allah saman sammai yake ya ɗaukaka inda yake ba halitta ba ce sifa ce ɗaukaka sifa ce ba halitta ba ce ina fata gane to da ka yace wahiyya jihatul ulwi ana nufin bangaren ɗaukakuwa fa hadha thabitun lillahi jalla wa ala wannan kan tabbataccen abu ne ga Allah mai girma da buwaya fallahu la yunazzahu anil ulwi Allah ba a kore masa ɗaukakuwa amma ba za ka ce Allah yana cikin sama ba domin yana daga cikin shubha da na taba jin wani malamin bid'a yana faɗa an zo karanta hadisin Isra'i da Miraji aka ji annabi ya zo sama ta daya ya ce sai na tarar sama ce mai kaza mai kaza na tadda annabi wani a cikinta zai bata sai ce to kun ji bai ce ya ga Allah a nan ba ko to ina masu cewa Allah yana sama mu da ba yana sama sama ta gini ba ita wannan halitta ce Allah ya fi ƙarfin ya zama a cikin ta da wannan saman da tauraron da kuka ce Allah yana ciki ko rana ko wata duk ɗaya ne Allah abin tsarkakewa ne gaburan wannan da abin da kuke cewa kanku kun zama alloli duk wannan ƙarya ne Allah ya fi ƙarfin ya shiga cikin halittarsa ina fata an gane to da haka yayi ta faɗa yayi ta faɗa har aka je sama ta bakwai sai ce to kun ji duk baya sama ta bakwai to da mun waye ce maka yana sama ta bakwai Allah yana saman sammai yana kan al'arshi can kuma ba a ce masa halitta haitu la makana ne ba a ce masa ma waje ina fata an gani. to daka ba a korewa Allah daukakuwa fa hadha sabitun lillahi jalla wa ala wa ta'ala lalle wannan tabbatacce ne ga Allah mai girma da buwaya madaukaki fallahu da haka Allah la yunazzahu ba a kore shi anil uluwi gabaran daukakuwa li'annahu haqqun domin daukakuwa tabbataccen abu ne ga Allah falaisa hadha min babil hududi wannan ba a cewa an wa Allah iyaka wala min babil jihatil makhluqa ba a cewa Allah yana wani bangare na halittarsa a'a nan haitu la makana ne haka malamai suke cewa domin tabbas a aqidar musulunci Allah ba zai shiga cikin halittarsa ba to amma sai ya ce yana saman al'arshi kaga ya nuna nan kuwa fa ba waje ba halitta bace haisu la makana ne waje ne wanda Allah shi ya san me yi a wajen ina fata an gane to sannan da imamu tahawi yace wal ghayat ay wa ta'ala anil hududi wal ghayat Allah ya fi karfan a jingina masa makwara sai ce fa hadha fiha ijmalun aidan wannan maganar ma a cikinta akwai dunkule zance har ila yau yace fahiya tatamilu haqqan wa tatamilu batilan ta wani bangare gaskiya ce ta wani ɓangare ba gaskiya ba ce to wani bangaren ne gaskiya shi imamu ɗahawu yake nufi Sheikh Fauzan yace fa in kanar muradu bil ghayatil hikima? idan abin da ake nufi da gaya shine hikima wanda ita wannan kalmar tana ɗaukar wannan ma'ana a larabci nayi kaza don wata gaya abin nufi don wata hikima ko gaya tana zuwa da ma'anar mai hikima to idan ana nufin Allah Maɗaukakin sarki za a kore masa hikima wannan kuskure ne domin ba a korewa Allah hikima cikin duk ayyukansa dan ya tabbatarwa da kansa inna rabbaka hakimun alimun shi mai hikima ne cikin dukkan ayyukansa kuma alimun masani ne da haka yace fa in kana al-muradu bil ghayati al-hikmatu idan abin da ake nufi da gaya anan shine hikima min khalqil makhluqati na halitta ababan halitta wa annahu khalaqa hali hikima kuma Allah ya halicci dukkan wata halitta da ya halitta don wata hikima fa haza haqqun wannan gaskiya ne duk wata halitta da kaga Allah ya yi akwai dalilin da yasa yayi ta mu mutane da aljanu Allah ya faɗi hikimar yin mu wama khalaqtul jinna wal insa illa du ban halicci mutum da aljan ba sai dan su yi mun bauta taurari a sama Allah ya faɗi hikimar halittarsu an gane ko allazi khalaqa allazi khalaqa sab'a samawatin bibaqa ma tara fi khalqi rahmani min tafawut farji ilbasara hal tara min futur thumma arji albasara karratayn yanqalibu ilayka albasaru khati'an wa huwa sidsayti wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lish-shayatin wa laqad haqiqa zayyana as-samaa mun wa sama kwalliya. sama'a ɗin a duniya ta duniya sama ta ɗaya kenan duk inda ka ji sama a duniya to sama ta duniya ma'ana sama ta ɗaya. to ita wannan sama ta ɗayan a ita ce kaɗai taurari suke in kauce ta safari ba ta da taurari to ita sama ta ɗayan da aka yi mata taurarin me yasa aka yi mata sai Allah yake mun mata haka ne dan kwalliya inna zayyana samaa duniya dunya bi zinatin kawakib mu kuma wa saman duniya kwalliya da taurari da haka hikimar taurari farko shine dan su yi wa sama ado an gane ko to sannan kuma yace waja'alna harujuman nishaɗi kuma dan su ba da tsaro duk inda haske yake ana samun me tsaro saboda mara gaskiya baya son me haske ya fi son duhu to Allah da ya zuba taurari a sama na farko dan su yi mata kwalliya na biyu dan su ba da tsaro tsaron gawa ga shaiɗanu domin shaiɗanu suna zuwa wajen waja'alnaha rujuman lishayafi muka sanya su su zama jifa ga shaiɗanu. a wata ayar yace wa na min kulli shaidanin marid mun ba ta tsaro ne daga dukkan wani kangararren shaiɗan da zai kokarin zuwa domin taurarin aman wuta suke yi kamar waya ce da ake sawa a jikin gida mene mai shokin bayan za ta yi wa gidan kwalliya kuma in ka je ka taba za ta yi maka shokin to haka taurari suke a sama to sannan wata hikimar Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a ayat suratul an'ami yace huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr su wannan taurarin da su ake gane tafiya rada an gane ko da ita da taurari take aiki tafiyar jirgin sama tafiyar eh, jirgin ruwa mutanen da duk taurari suke kallo suke gane hanyoyin tafiya a duniya shine Allah yake wa alamad wa bin najmi hum shi shine imamu Mujahid yace waɗannan dalilan guda uku su ne kaɗai dalilan da Allah ya taurari don su babu na hudu to duk wata halitta da Allah ya yi akwai dalilin da ya ya yi ta sai dai wani lokaci ya faɗi dalilin wani lokaci ya ki faɗa saboda isa amma ko ka sani ko kar ka sani ko ya faɗa ko kai ya faɗa duk abin da yi akwai me akwai hikima to da haka ita hikima idan ita ake nufi da gaya to ko shakka babu ba a korewa Allah ita domin ya tabbatarwa da kansa duk abin da ya kuma akwai hikima da haka shine Imam Tahawi yace fa in kana eh, Imam Shaykh yace fa in kana al-murad bil gayati al-hikma min khalq al-makhluqati wa annahu khalaqaha li hikma fa hadha haqqun idan abin da ake nufi da gaya shine hikimar halittar ababan halitta cewa duk wani abin halitta da Allah ya yi shi ya yi shi da wata hikima wannan gaskiya ne ba za a kore wa Allah ba domin ya tabbatar da kansa walakin sai dai a ce walakin sai dai yuqalu akan ce hikimatun hikima la yuqalu gayatun ba a cewa gaya wannan ku gane hatta lafuzza shari'ar musulunci tana gyarawa tana gyarawa mutane hatta lafuzza shari'ar musulunci tana gyarawa mutane akwai lafazin da zaka iya faɗansa a wajen musulunci amma a cikin musulunci ba za ka faɗe shi ba sai dai ka faɗi wani a madadinsa duk da ma'anarsu ɗaya irinsu ɗaya amma wannan za a faɗa wancan fa ba za a faɗa ba ƙaramin misali kalmar Allahu akbar da muke sallah da ita da Allahu akbar da Allahu a'azam da Allahu ajallu duk ma'anarsu ɗaya amma duk mutumin da ya shigo sallah ya ce Allahu ajallu sallarsa ta yi shin yaban Allah ya ko kushewa yabo yi amma ba da wannan lafazin Allah ya ce ba irin abin da sahabbai suke faɗa a gaban annabi ra'ina kalmar ra'ina tana nufin dan jiramu dan saurare mu to amma kalmar tana da harshen damo a yaren yahudawa tana nufin wawa to su yahudawa sai su zo su zauna cikin sahabbai idan annabi ya magana ya magana su sahabbai suna jotin sai su ce ra'ina ɗan jiramu mu mu gama kafin ka ɗora mana wani to su yahudawa sai su faɗa da niyyar zagin sai su kyalkyale da dariya to sai Allah ya hana ya ayyuhal ladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u to akwai ire-iren wannan a musulunci shine irin abin da na faɗa a karatun mu na sati bi ina jin karatun karatun lu'lu'u wal marjan kalmar radiyallahu anhum ita Allah ya gaya wa sahabbai kalmar alaihi salamu ita Allah ya gaya wa annabawa duk mutum in ba annabi bane da nassun qur'ani yana cikin radiyallahu anhu in annabi ne ko na mutane ko na mala'iku shi ake cewa alaihi salamu na karanto ayoyi na karanto hadisai kuma na ce ba a faɗar wannan daga bakin yan shi aka fara ji ko da malaman sunna ne ka ji sun faɗi haka santsin maganganun yan shi'a ne ya ɗebe su kamar kalmar karramallahu wajahu ne Ƴan shi'a suna gaya wa sayyidina ali karramallahu wajahu me suke nufi da karramallahu wajahu wai bai taɓa sujjada ga gunki ba abin tambaya abdullahi dan umar ku gaya mana gunkin da yawa sujjada abdullahi dan abbas ku gaya mana gunkin da yawa sujjada Abdullahi dan Zubairu ku gaya mana gunkin da yawa sujjada. me yasa su ba a ce musu radiyallahu karramallahu wajahu ƙarya ne wani abu ne suka ƙirƙira daga aljihunsu babu shi a musulunci muna ƙalubalantarsu da nassun ƙur'ani da nassun hadisi wanda ya bambanta sayyidina ali da nana fatima da sauran sahabbai su a ce musu alaihi salamu su kuma a ce da su radiyallahu anhu kawo min ƙur'anin da ya faɗi haka ko sunnar da ta faɗi haka amma indan wani malami ne na sunna ai ga na ma a littafinsa ya ce masa alaihi salamu ai malaman sunna ma akwai wanda suke sukuta baki su ce aliyu karramallahu wajahu amma in an koma a maganar ilimi babu wannan a qur'ani babu shi a sunna ku kuka kirkiro kayan ku aya ta tai wasabiquna alawwaluna minal muhajirin wal ansari ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum shin asabiquna alawwaluna nan babu ali babu fatima cikin muhajiruna babu ali babu fatima amma duk Allah ya musu kudin gore yace me radiyallahu anhum laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati wannan radiyallahu anhum din babu sayyidina ala ciki bai'atul ridwan babu ali a wajen amma Allah bai ware shi ya ce shi alaihi salamu sauran kuma radiya duk sai musu kudin gore yace radiyallahu anhum kai ga wani abin da zai baka mamaki innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya duk dan shi'a yakan zo nan ya dage ai khairul bariya din nan anan imamu suyudi ma a cikin durrul mansur ali yace to mu dauka sayyidina ali ne shi kadai tura ayar gaba sai Allah yace me radiyallahu anhum wa radu an bai ce ba innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya mun ji sayyidina ali ne alaihi salam a haka aya ta zo sai ya ce radiyallahu anhu to yanzu abin da Allah ya faɗa ko wanda wani ya faɗa shi zaka karba a antum a'lamu amillah sai wani mahaukaci ya zo ya ce maka to ya sallama ma kana cewa assalamu alaikum sallama daban title na girmamawa daban yanzu ka je gaban sarkin garin ku kare masa sallama eh za yi wa sarki sallama amma in zaka kira sunansa shi ma alaihi salamu kake cewa ko mai martaba haukacin banza Allah na su ba Allah ya sa mu gani to da ka dai imamu tahawi anan yana gyaran lafuzza shi addinin musulunci hatta lafuzzan mutane wanda suke faɗa ba daidai ba kar ku ce kaza ku ce kaza in kun ce kaza yana da harshen damo ku bar mai harshen damo ku dawo mara harshen dama bisa ga ka'idar inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam shi qur'ani komai first class yake nunawa first class yake nunawa yanzu ka zo ka ce mana ai ga imamu bukhari alayhi salam yanzu bukhari hujja ne a wajenka saboda baka da kunya yanzu har kana da damar ka dauko bukhari ka ce wai buhari ya faɗi ai buhari ma ya ce ali alaihi salam shin buhari ta yi maka annabi ne ya faɗa ko ko shi ne ya faɗa shi ya faɗa saboda me ire-irenku suna faɗa buhari ba ma'asumi ba ne nan zai iya zamiyar ya faɗa amma nassun ƙur'ani muka jawo maka in ka isa nassun ƙur'ani za ka jawo mana inda Allah yake magana a kan sahabbai ya ce wani alaihi salam annabawa su Allah yake cewa alaihi salam kuma mun karanto ayoyi wa kulil hamdulillahi wa salamun ala ibadi ladhina safa ku ce godiya ta tabbata ga Allah amincin Allah ya tabbata ga bayin da ya zaba to suwa ya zaba annabawa Allah yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas manzanni ya zaba inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alalamin wa عبادنا إبراهيم وإسهاك وياقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار annaba su ne mustafain su sune mustafa salamun ala ibrahim salamun ala musa wa harun salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ali yasin yanzu dan Allah kai baka jin kunya ana maganar annabawa ka kawo wanda ba annabi baka ce shi ma salamun alaihi to da me zaka bambance annabawa da shi kenan tare da kuma kai ka sani ba daidai yake da su ba ba yadda za a yi wanda Allah ya wa wahayi da wanda bai masa wahayi ba su zama ne ba zai taɓa yiwa ba ahli sunna ba sa ja ba sa shakka da daraja da martaba sayyidina ali amma da dai ba sa daidaita shi da annabawa da dai ba ma gwada shi da annabawa ba ma shakka ba ma ja da matsayi da martaban na na fatima amma da dai ba ma daidaita ta da annabawa ba annabiya bace ba wannan shi ne maganar wannan shi ne karatun duk abin za ka yi bayan wannan je ka kai ta yi kai ka jiyo kanka ake ji wai mahaukaci ya faɗa rijiya to da imamu tahawu ya ce wa annahu khalaqaha li hikimatin duk wani halitta Allah ya halicce ta ne da hikima fa ha-za haqqun wannan ko shakka babu gaskiya ne walakin yuqalu sai dai ana cewa ne hikima la yuqalu gaya ba a cewa khalaqallahu al gaya a sai dai a ce khalaqallahu al-khalqa li hikma domin wannan shine abin da Qur'ani ya tabbatar hikma inna rabbaka hakimun alimun qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya faɗa dan dangane da bayanin hikimar halittar mutum da aljan yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum ba da aljan ba sai dan su yi mun bauta suratul zariyat ce sai yace wa in urida bil ghaya amma idan abin da ake nufi da kalmar gaya ɗin, alhaja shine bukata domin kalmar gaya kamar yadda na gaya mana a larabci takan zo da ma'anar hikima takan zo da ma'anar bukata idan ta zo da ma'anar hikima za a tabbatarwa da Allah domin inna rabbaka hakimun alimun amma idan ta zo da ma'anar haja bukata to ba a tabbatarwa da Allah domin Allah bai da bukata komai duk wata halitta da kaga Allah yayi ba yayi ta bane dan yana bukatar ta baya bukatar ta domin shi Allah wadatacce ne ta dukkan fuskar wadata wallahu karim amin Allah ganiyun cikakken mawadaci ne baya bukatar komai antumul amin ku ne mabukata zuwa ga Allah amma shi cikakken mawadaci baya bukatar komai baya bukatar kowa subhanahu wataala daka idan kalmar gaya fassarar ta shine bukata ilal makhluqati zuwa ga halittu fa na'am to lallai haka ne abin da dahawi ya faɗa anan gaskiya ne haza nafiyun sahihun wannan korewa ce ingantacciyar korewa domin Allah bai da buƙatar dukkan wata abin bukata baya bukatar dukkan wata halittarsa ya halicce ta ne dan isa amma ba dan bukata ba wallahu lam yakhluqil khalqa Allah bai halicci halitta ba lihajatihi dan buƙatuwarsa ga halittar wa faqarihi dan bukatuwarsa nan ma dai zuwa ga ita halittar ilaihim zuwa gare su fa innahu domin shi Allah ganiyun anil alamina mawadaci ne ga dukkan halittarsa subhanahu wataala to sannan wal arkanu wal a'dha'u wal adawatu su kuma waɗannan kalmomi guda uku da imamu hau ya jera Allah ya fi karfin al arkan rukunnai a'dha gabbai adawat kayan aiki sai ce fiha ijmalun aidan shi ma wannan zance a cikinsa akwai dunkule magana in urida bil arkani wal a'dha'i wal adawati sifa az-zatiyya idan abin da ake nufi da waɗannan kalmomi rukunnai gabbai kayan aiki in ana nufin sifofi na zati mislul wajhi kamar fuska wal yadaini da hannuwa biyu fa hadha haqqun to wannan tabbas haka ne ba za a jingina wa Allah wata sifa ta zati ba sai wacce ya jingina wa kansa wa nafyuhu batilun don haka kore masa abin da ya jingina wa kansa kuwa wannan barna ne Allah ya ce yana da hannu ka ce bai da hannu a'a ko ka ce Allah bai da gabbai abin nufi wanda bai jingina wa kansa ba kamar kunne Allah bai ce yana da kunne ba kamar hanci bai ce yana da hanci ba kamar baki bai ce yana da baki ba kamar ciki bai ce yana da ciki ba amma fuska Allah ya ce yana da fuska hannu yana da hannu diga digi yana da diga digi ƙwayar idanuwa Allah ya ce yana da su amma irin nasa ya ce kullu man alai hafan wa yabqa duk abin da ke doron ƙasa zai ƙare sai ce amma fuskar Allah za ta wanzu kaga ya tabbatarwa da kansa fuska da aka cikin kore masa gabbai da fuska haka nan ya ce yana da hannuwa biyu wa qalatil yahudu yadullahi magalula, gullat aydihim wa li'nu bima qalu bal dahu. mabasudata ne yahuda sun ce Allah yana da hannu ɗaya kuma hannun mai ruwa ce sai ce an tsine musu da wannan maganar da suka faɗa bari ku ji hannuwan biyu ne kuma masu kyauta ne ko ka ce Allah ba yi da gabbai to kakka kore hannuwa domin ya tabbatar da kansa hannuwa sai dai ka kore masa kamanceceniya da bayi amma ka tabbatar masa da abin da ya tabbatar da kansa domin ya fi ka sanin kansa to haka nan ya tabbatar da kansa ido wasna ilfulka tajri bi ayunina wa wahayina je kai jirgin ruwa Allah yake da annabi nuhu zai gudana da idanmu da kuma umarninmu an gane ko to daka Allah ya tabbatarwa da kansa idaniya ya tabbatarwa da kansa fuska ya tabbatarwa da kansa hannuwa dole ka tabbatar masa to amma banda abin da Allah ya tabbatarwa kansa duk wata gaba ce ka kore masa domin bai tabbatarwa da kansa ba to shine abin da imamu Fauzan yake faɗa anan dan sharhi na maganar imamu Abu Ja'far At-Tahawi game da sifanta Allah da abinda ya sifanta kansa da shi da kuma kore masa abinda bai tabbatar da kansa ba sai ce wa in urida nafyul a'dha amma idan ana nufin korewa Allah gabbai allati tushabihu a'dha al-makhluqina gabban da suke kama da na halittu wa adawatil makhluqina da kayan aiki da suke kama da na halittu fallahu subhanahu munazzahun an zalika to ko shakka babu Allah mai girma da buwaya abin korewa wannan ne Abun tsarkacewa ne daga haka falhasilu dan haka dai a takaice anna hadha wannan bayani na imamu Ɗahawi cikin gaba ta 76 fihi tafsilin dole ne ayi bayani dalla dalla dan a gane shi sai ce awwalan bayani na farko iza urida na nafyu sifati dhatiyya idan ana nufin korewa Allah sifofi na zati anillahi gabarin Allah min alwajhi wal yadaini kamar fuska da hannu a biyu wa ma sabata lahu subhanahu ta'ala, da duk ma abin da ya tabbata gare shi mai girma da buwaya min sifatihi zatiya na sifofinsa na zati fa za batilun to wannan kuskure ne wannan kuskure ne to kaga wannan shine abin da ya bambanta ahlus sunna da wanda ba su ba yanzu dan bid'a idan ya ga wata kalma da wani shehin sa ya rubuta a littafi kuma kalmar mai rikitarwa ce mai harshen damo ce ɗayan biyu ne ko dai ya tabbatar da ita ko ta saba wa gaskiya ya goyi bayan shehin sa, shi ya fi son ya goyi bayan shehin sa akan ya goyi bayan me gaskiya shi da shehunsa ya ji kunya wanda a ƙaryata ƙur'ani to kaga wannan matsala ce ko kuma ya lizumta maka cewa dole sai ka yadda wannan abun kuma daidai ne kai ne baka gane ba tare da fa gashi abun a fili ƙarya ne barna ce yanzu nan imamu abu jafar ɗawi malamin salaf ne duk wani musulmi wanda yake tutiyar shi ahlus sunna ne yana amfani da maganganun ɗahawi da littafinsa na hadisi mushkilul asar na imamu ɗahawi yana da manya-manyan littattafai to gashi imamu dahawi ya faɗi magana da tana da harshen dabo, amma gashi ana fede magana idan kaza yake nufi to wannan kuskure ne ba haka bane saboda ya saba wa nafsi nafsi in kuma kaza yake nufi to wannan daidai ne to wannan shine amanar ilimi amma ba cin amana ilimi ba dan ka faranta wa wani dan ka goyi bayan wani a'a duk girman malami ba a yi masa wahayi zai iya daidai zai iya me kuskure inda yayi daidai tabbatar masa da daidansa ka goyi bayansa ba shi ka goyi baya ba nafsi ka goyi baya inda ya kuskure nema masa gafara in ya cancanci a nema masa gafara in ka san ba da gangan yayi barnan ba domin idan mutum ya je yayi sata da kansa sai aka yanke masa hannu sai ka ce mai sannu saboda tsaba arhasannu amma idan mutum yayi tuntube sai fasa kafa ya cire dan yatsa dan bai gani ba sai ka ce masa me sannu dan ka gane dan karku ga waɗansu malaman in muka sa su a gaba surfafa su muke saboda sun san barnar suka yi ta suka tallata ta to wannan ba a roƙa masa gafara a tsarin magabata kyakkyawan misali shine abin da na faɗa mutum ne je ya sata sai aka zo aka mammangare shi me na sanna a ciki babu bai san za a dake shi ba bai san kayan mutane bane ya taba amma mutum ne yana tafiya a cikin duhu da takalminsa da komai hanya bai ya dauka akwai wata matsala ba sai wani yazo ya aje bulo yazo ya karo da shi ya cire dan yatsa sai ka ce masa sannu saboda wannan me yayi kuskure ne rashin sani ne to da wannan ake bambance wanda ya kuskure da wanda ya ganganci wanda ya kuskure ka nema masa gafara wanda ya ganganci ka ce Allah Allah ya ji kan musulmi anan sa ya bi ko ba haka ba zaman mamman shata yace duk wanda kaji an ce sa ta bi yana ta fada to aniyar ce ba ta gaskiya ba in ya taki gaskiya sa ta bi shi a shikenan ba domin ba yadda za a yi mutane su zagi Allah su zagi annabi su gaya wa Allah maganar da suke so su keta sunnar manzo Allah kuma ka zo ka ce Allah ya ji kansu to wani ka kauce wa annabi kara manzo Allah da kansa a ranar lahira zai ce al'umma ta ce al'umma ta ce lokacin ana rububin zuwa shan tafkin alkausara za mu zo a nan gaba amma Allah zai ce masa a'a ba al'ummar ba ce fa innaka la tadri ma ahadu ba'daka qad badalu wa ghayyaru sun musanya addini da haka ba naka bane ashe kenan duk mutumin da ya keta addini da gangan ba a roƙa masa gafara ba a saurara masa shine Allah yace jahidil kuffara wal munafiqina wa ghaluz alaihim kafirai da munafikai a kausasa musu harshe haka Allah yake wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir ba yadda za a mutum ya zo ya taka shari'ar Allah yayi wasa da ita ya gaya wa Allah abin da ya ga dama kuma kai ka zo ka bi shi a sannu a sannu to yanzu shi kake jin nauyi baka jin nauyin Allah in dai ku kana jin nauyin Allah to duk wanda yake ta Allah ba za ka ji nauyin sa ba in dai kana jin nauyin manzo Allah to duk wanda yake ta manzo Allah ba za ka ji nauyin sa ba wannan shine a ka'ida ta magabata la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir Duna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin min to da haka imamu tahawi ce wannan imamu fauzan ce wannan magana ta imamu tahawi dole ne a bi ta filla filla sala sala idza urida zati nafyu sifati dhatiyyati anillahi idan abin da ake nufi da ita shine korewa Allah sifofi na zati Minal alwajhi kamar fuska wal yadaini da hannuwa biyu wa ma sabata lahu subhanahu wa ta'ala da duk abin ya tabbata idan ya tabbata ga Allah mai girma da buwaya min sifatihi hizzatiya na sifofinsa na zati fa haza batilun wannan ba daidai bane ahli sunna ba sa kan wannan fahimta domin ta sabawa nassun qur'ani da nassun hadisai ingatattu saniyan gaba ta biyu na sharhin wannan magana amma in urida bizalika amma idan abin da ake nufi da hakan anna Allah munazzahum an mushabahati abadil makhluqina cewa Allah abin tsarkakewa ne gaburan kamanceceniya da sassan halittu wa abail makhluqina da gaban halittu wa adawatil makhluqina da ababan aiwatar da ayyuka na halittu Fana'am wannan kan haka ne domin ko ka tabbatar wa da Allah fuska sosai ka kore masa kamanceceniya da bayi tasa ba irin tasu bace bayi suna da fuskoki kuma fuskokinsu irin nasu kuma fuskokin nan suna wasu ayyuka da su to Allah yana da fuska fuskarsa irin tasa ba ta yi kama da ta bayinsa ba subhanahu wata'ala to idan wannan shi ake nufi to wannan haka ne fa na'am wannan haka ne Allahu munazzahun an zalika Allah abun tsarkakewa ne ga gabaran haka li'annahu la yushbihuhu ahadun min khalqihi domin shi Allah babu wani daga cikin bayinsa da yake kama da shi la fi zatihi ko a zatin sa wala fi asma'ihi ko a sunayensa wala fi sifatihi ko a cikin sifofinsa jiya jiya nake jin wani clip na wani shehin dariqa yana faɗa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharhin maganganun shehu Ibrahim yayi domin shehu Ibrahim ta Muhammadu guda biyu ne Muhammadun Muhammadani wai Muhammadu guda biyu ne a cikin firiya da tafsir da Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yace innaka la tahdi man ahbabta anan ana magana ne da Annabi Muhammad sai ce to amma ku sani Muhammadin iri biyu ne to shi wannan dan dariƙa sai zo sharhin wannan magana ta Shehu Ibrahim sai ce ai Annabi Muhammadu guda biyu ne wai ɗaya a sama ɗaya a nan ƙasa wai da Allah ya tafi da annabi Muhammadu Isra'i da Mi'raji sama wai ya kai wannan Muhammadin ne don ya je ya ga wancan Muhammadin na asali shi wancan Muhammadin na asali fa yana nufin Allah domin su a wajensu in suka ce alhaqiqatul muhammadiyya suna nufin Allah ne ya bayyana sifar annabi Muhammadu yake mu'amala da mutane da haka so a wajen annabi Muhammadu Allah ne in tafiya sai tafiya sai su ce maka kuma akwai haƙiƙa ahmadiyya Haƙiƙa ahmadiyya shine shi ma annabi Muhammadu sai ya rikide ya zama shehu tijani to sai a zo kuma haƙiƙa ibrahimiya shi ma shehu tijani sai ya riƙe sai ya zama shehu ibrahim inyas to duk ƙarshe dai shehu ibrahim inyas ɗin shine Allah wannan shine kato barar da waɗannan mutane suke a cikin littattafan su da ba sa so a faɗa in sun isa su fito su fassara wa mutane me suke nufi da haƙiƙa muhammadiya me suke nufi da haƙiƙa ahmadiyya in dai za su fassara muku su ja bakin a littattafansu ku ji za ku ji wannan. Za ka su a wajensu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya bayyana a sifarsa da aka in an ce haƙiƙa Muhammadiyya ma'ana annabi Muhammadu Allah ne to da haka yake faɗar wannan wai Allah ya ɗauki wannan Muhammadun na ƙasa dan ya kai shi ya ga Muhammadun sama wai ma'anan ne annabi Muhammadu ya san kansa ya je ya ga kansa kuma an yi magana su ce ba sa cewa komai Allah ne ba sa allantar da wani wannan maganar a social media a gidajen rediyo ne suke sata suna yaɗa shirka suna tallan shirka kuma so suke mutane su ja baki su shiru saboda ana tsoron su ba yadda za a yi mai yaɗa shirka baya shakka kuma mai yaɗa tauhidi ya shakka ubangiji madaukakin sarki yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa tilka na atina ibrahima ala qaumi narfa'u darajati man nasha wa kayfa akhafu ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn aqu bil amni in kuntum ta'lamun haka Allah yake da annabi ibrahim gaya ya musu wa kayfa akhafu ta yaya zan ji tsoron ma ashraktum abinda kuke yi na shirka wala takhafuna alhali ku tsoron. annakum asharaktum billahi cewa kuna yi Allah shirka kuna hada shi da malam yunzil bihi sultanan abinda bai saukar da cewa a hada shi da shi ba sai Allah ya ce fa ayyul fariqaini wanne ne daga cikin bangarorin guda biyu a haqqu bil amni yafi cancantar da ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali akan abin da yake yi in ma baka sani ba sai Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn to waɗanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da shirka ba suke da zaman lafiya suke da nutsuwa suke da kwanciya hankali hankalin mu kwance ta bahaushe yake kamar ka kashe mai rai daram wallahi daram ba shakka ba ɗar ko gezau tauhidi amane jumuliya dan kai saka biyo mu a hanya To da ka yake cewa idan wannan ake nufi to ko shakka babu Allah abin korewa dukkanin waɗannan kamanceceniya ne da bayi sai ce alhasilu a takaice dai anna hadhihi alfaz waɗannan lafuzan da Imam Dahawi yayi amfani da su a cikin magana tun daga kan kalmar alhudud da algayat da al'arkan da al'aba da al'adawat kun gansu waɗannan sai ce allati saqa hal musannifu wanda mawallafi ya koro su a cikin zance fiha ijmalun a cikin su akwai dunkulalliyar magana walakin yuhmalu kalamuhu alal haqi sai dai ka'idar malamai suka ce duk mutumin kirki asali maganarsa ana ɗaukar ta bisa game kyakkyawan manufa kyakkyawan manufa duk mutumin kirki maganarsa asali ana daukar ta akan me kyakkyawan manufa bisa ga kyautata masa zato sai dai in shi ne ya ce a'a shi ba kyakkyawan manufar yake nufi ba mummunan yake nufi to sai ka masa hukunci da abin da ya faɗa ko kuma wasu ƙara'in alamomi suka nuna maka haka to sai kai aiki da haka to tunda anan a imamu ɗahawi ya yi amfani da kalmomi masu me harshen damo akwai me kyakkyawan ma'ana da kuma me? mummunan ma'ana to sai ka bashi mai kyakkyawan ma'ana bisa ga me kyautata zato bisa ga albara'atul asliya duk dan adam asalinsa kubutacce ne bai da laifi sai in me sai in bincike ya tabbatar ina fanta an gane kuma wannan ita ce ka'ida ta malamai a ilimi duk wani malami idan ya faɗi kalma mai harshen damo wacce tana da kyakkyawan ma'ana da mummunan ma'ana in dai babu wata alama da ta nuna mummunan ma'anar yake nufi to ka ɗaukar masa kyakkyawan ma'anar to da haka shine yace walakin yuhmalu kalamuhum sai dai za a ɗauki maganar imamu ɗahawi alal haƙi a bisa ga ɓangaren gaskiyar kyakkyawan ma'anan li'annahu rahimahullahu ta'ala domin shi Allah ya ji kansa da rahama abinda aka san shi min ahli sunnati wal jama'a yana kan aqidar sahabbai da annabi da tabi'ai wani annahu min a'immatil muhaddisin kuma yana cikin malaman hadisi wanda an musu shaida da tsayawa akan doron natsi, ba sa bin soye-soyen zuciya ba sa kauce-kauce fala yumkinu an yuqsadal an yaqsudal ma'ani as-sayyi'a da haka ba a tsammanin zai nufi mummunan ma'anar walakinahu yaqsidu al-ma'ani sahiha sai dai zai nufi kyakkyawan ma'anar walaitahu fassala zalika sai malam yace kaico ina ma da kansa dai yayi wannan bayanin dalla dalla ina ma a madadin ya yi amfani da kalmomi masu harshen daman ya yi amfani da wanda ba su ba da ya hutar da mu ko ba haka ba to amma dai duk da haka bisa ga amana ilimi za a yi wannan bayanin sannan a roƙa masa gafara kuma ka tabbatar da cewa isma ta Allah ce ba wani ma'asumi sai wanda Allah ya tsare malaman musulunci ba ma'asumai bane tun daga kan sahabbai har ƙasa ba wani ma'asumi a aƙidar ahlus sunna wal jama'a annabi kai ma'asumi amma duk wani da ka sani a duniya zai iya kuskure zai iya daidai inda ya kuskure a yaba masa inda ya kuskure a roƙa masa gafara kai inda ya daidai a yaba masa musamman idan an san kuskuren ba da gangan ya yi shi ba kuskuren ba shi ne manufarsa ba ɗan adantaka ce ta ɗebe shi to wannan sai a yi roƙa masa gafara shi yasa Allah ya ce sahabbai kansu waɗanda suka zo bayansu suna roƙa musu gafara ne akan kurakuransu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 Imam Dahawi fassara zalika yayi bayanin haka dalla dalla wa bayyanahu ya fito da shi fili wa lam yujmil bi takaice al ijmal irin wannan takaicewar ba wacce sai ta bayi zuwa ga ai dogon bayani to amma al-kamalu lillah Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta akwai gaba ɗaya ku yi haƙuri eh gaba gaskiya tana da muhimmanci sai mu tashi kan topic sabo na Isra'i da Mi'raji gaba ta 77 imamu tahawi yace la tahawihil jihatu sitti kasairil muqtada'ati Allah bangarorin nan na duniya guda shida ba wanda yake dauke da shi kamar yadda sauran halittu waɗannan bangarorin suke dauke da su wani bangarori ne guda shida na duniya gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa to yace Allah baya cikin dukkan waɗannan bangarori na sassan duniya kamar yadda sauran halittu suke ciki domin dan adam ko dukkan wata halitta da ka sani a duniya in ba ta gabas tana yamma in ba ta yamma tana kudu in ba ta kudu tana arewa in ba ta sama tana ƙasa ba wata halitta da zaka ce ita ba ta sama ba ta ƙasa ba ta gabas ba ta yamma ba ta kudu ba ta arewa Allah ne kaɗai ne wannan sifar idan aka ce baya sama ana nufin sama ta gine ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai amma saman sammai wannan kuma inda Allah yake kenan Shi ne fawqa al'arshi saman al'arshi shi wannan baya cikin lissafin sama domin saman sama ne wannan wajen ba a san menene a wajen ba Allah kaɗai shi ya baro kansa sani ne a wajen shin halitta ce ba halitta ba ce? tabbas ba halitta ba ce, ina fata an gane domin halitta dukkanta a ƙarƙashin al'arshi take babu halitta a saman al'arshi Allah ya yi halittu a ƙasa sai ya sa al'arshi ya rufe su da shi saman Allah ka ɗaya barwa kansa sani saman babu halitta duk halitta daga al'arshi ne zuwa ƙasa to shi kuma Allah saman al'arshi yake to wannan kalma da Imam Tahawi ya faɗa yace bangarori guda shida ba sa ɗauke da Allah sai imamu Fauzan yace ha zafi fihi ijmal wannan zancen ma a cikinsa akwai taƙaice magana in uridal jihatul makhluqa idan ana nufin ɓangarori halittattu fallahu mana zaman an zalika tabbas Allah abin tsarkakewa ne ga wurin haka la yahwihi shay'un min makhluqati ba wata halittar Allah da take dauke da shi wa in urida nafyu kaunihi fi jihati al-ulwi amma idan har da nufin cewa Allah baya sama bangaren sama ba sama ba bangaren sama an gane ko wanda na san mun fahimci wannan a magana akwai sama akwai bangaren ne sama to Allah yana ɓangaren sama amma baya sama. To idan ana nufin har da magana ɓangaren sama wa annahu fawqal makhluqati kullihi kuma cewa shi Allah saman halittu yake duka inda yake ba halitta fa haza hakunta wannan gaskiya ne Allah yana inda babu halitta yana saman halitta yana ɓangaren sama wa nafihu korewa Allah wannan kuwa batilun kuskure ne wala Allah qasdal muallifi bil jihati sitti tayu abinda imamu dahawi yake nufi da bangarori shida da yace ai al jihatul makhluqa bangarori ababan halitta la jihatul ulwi ba bangaren sama ba li'annahu musbatun musbitun lil ulwi domin abinda muka san imamu dahawi yana akai na aqidar ahlus sunna wal jamaa sun tabbatar wa da Allah daukaka a bangaren sama ba a cikin sama ba a ɓangaren ne sama to da haka in wannan ne ko shakka babu wannan shine abin da aqida ahlus sunna wal jamaa suka tabbatar kuma shine abin da aka san imamu tahawi yake a kai. al aljihatul makhluqa la jihatul ulu li'annahu muthbatun lil ului domin imamu tahawi ya tabbatar da Allah ɗaukakuwa wa musbitun lil istiwa kuma ya tabbatar wa da Allah istiwa'i daidaito wanda shi istiwa'in nan a saman al'arshi ne shi kuma al'arshi nan a ina yake a saman sama ba a cewa al'arshi a sama yake ba aina saman sama don ku gane rigimar kada wani ya zo ya cakuɗa muku zance ahli sunna ba su ce Allah yana sama ba ahli sunna abinda suka ce Allah yana kan saman al'arshi shi kuma al'arshi a saman sama yake shi kuma al'arshi babu halitta a samansa duk halittar Allah a ƙasan al'arshi take da haka kada wani ya zo ya ce ai kun ce Allah yana sama don haka kunce ce Allah yana cikin halitta ƙarya ne mu ba ce Allah yana cikin sama ba yana saman sama muka ce ku ne kuka ce Allah yana shiga komai yana shiga wata yana shiga taurari yana shiga cikin waliyanku suna zama Allah mu ba mu taɓa faɗa wannan ba ƙarya aka yi mana to da haka wannan ita ce gabar da ta dace mu tsaya a kanta idan Allah ya kai mu sai mu tashi wal mi'raju haqqun mi'raji a aqidar ahlus sunna wal jama'a gaske ne kuma za mu zo da guduma ta ilimi mu dake kan waɗanda suka ce ba yi mi'raji ba zindiƙai yan tatsi ne wanda suka ce ba su yarda an yi mi'raji ba wai su abin suka yarda isra'i shi qur'ani yace subhanallazi asra